Barka da zuwa tashar tsakar gida. Wata sabuwar jaruma ta ce ciki sarar da su kan rawar TikTok da kananan kaya da take yi. Lamarin dandalin sada zumunta na TikTok ya zama tamkar wani wuri da duk wanda ya sa kansa a ciki tamkar kwashe masa nutsuwa ake yi ya zama tamkar garma-garma a yi ta wasu abubuwa tamkar dukan shahu sai kaɗan da yanzu aka samu suke saka dukkan malamai da abubuwa na alkhairi. mafi akasari ana kuka ne da yara 'yan mata da wasu kaɗan daga samari da ke raye da ashare ashare sai dai a wannan karan jaruma mai fitowa a matsayin uwa a fina-finan wato saratu gida da dasu ta shiga wannan kafa inda ta buɗe shafi take kuma wallafa abubuwa kamar yadda 'yan matan ke yi wata jaruma mai suna fisa isa da ke fitowa a shiri mai dogon zango na izzar su ta kasa hakuri inda ta yi tsokaci kan abin da Saratu da san ke yi da ta kira da zub da mutunci a matsayin na babba inda ta kira ga manyan masana'antar su taka mata birki a wani bidiyo guda biyu da ta wallafa ita ma a dandalin bayan saratin da san ta wallafa wasu bidiyo sanye da riga da wando tana rawa kafin nan ga kaɗan daga irin abubuwan da mamu da san ke wallafawa da ke janyo mata maganganun rashin dacewa daga mabiyanta wannan maganar ba wannan maganar da kuɗi na a ce ba zan huta ba ba wannan maganar na nema a ce ba zan samu ba ba wannan maganar na samu a ce ba zan sadaka ba ba wannan maganar me aiki a ce ba zan huta ba ba wannan maganar me koyo a ce ba zai gane ba ba wannan maganar ko gana a ce ba bili ne ba ba wannan maganar Bidiyo na ƙananan kaya ko kowanne ɗaukar hankali inda masoyan da suka dinga yi mata tsokaci da nuna rashin dacewa abin da ta yi ga kaɗan daga ciki. Faridan Hamza ta ce wannan ba girman ki bane wallahi gaskiya duk wanda ke kallon ki da kima musamman bas ki za su ja haushi. Mustapha Amin kuwa cewa yi kin dai asara wallahi yaran ki ba su yi sa'ar mahaifiya ba wallahi. Malam Eji ko cewa yi dama ba a ban dan kuturu sai ya girma da yatsa yan kaniwu dinnan su ne masifar da ta samu kano banditri kaɗai ta fita sweet mina ko cewa dai Allah ya miki albarka momi farin ciki a ciki yake Juyi 5 ku cewa ta yi, hajiya da su, ba laifi bane a nishaɗi, amma don Allah a riƙa yin wannan ya dace. Tana tarwa ce. Asif Lami da ku cewa yi, in an girma a san an girma. Flawless Farida ku ta ce, su fa ya zo da gaddama. Sabuwar jarumai ita kan bidiyo ta yi inda ta bayyana rashin jin ta kan wannan abu da Mamada suke yi. Sai dai ita ma ta sha zagi daga masoyan Mamada san. Da masu ganin shishigi jarumar ta yi, ba su ga wani laifin abin da Mamada san ta yi ba. dai sun san jarumin mace ce mai barkwanci. Ga dai abin da jarumin ta ce kan Mama Dasan. Gaskiya da sa ba ta yi mana adalci. Da sa ba ta yi mana adalci abin da take. Dan Allah manyan Hollywood kuna nan? Kuna nan da ranku da lafiyar ku kuna ganin abin da bai wa Allah nan take kuna ganin tabargazar da take wa mutane a TikTok sai mu manya kananan yara masu jini a jiki ko mu wallahi wallahi an ce ne abin da da take wallahi bazan iya ba. juma'a guda ke baki hafi juma'a na karatu ba baki na addu'a ba baki na komai baki sa riga da wando ki dinga mutane rawa a tiktok eh ta yi a falo ta yi a location ta yi a titi ta yi a gida shikenan an rasa wanda zai tsawata mata kenan mu idan bata kare mutuncin mu yan Kannywood ba ba ta tunanin ƴaƴanta da jikokinta shikenan kun tattara kun zuba mata ido yan Kannywood kenan tsoronta ake ji sai in wani ne yayi daga cikin mu matasa da jinin mu a jiki in mun yi ko gobe fada ake mana wallahi ba zan iya abin da dasa take ba ku je ku ga fet dinta riga da wando ne da hula yau ta dora ba irin zagin da ba a yi mata a TikTok amma batta dai na gobe ma gaskiya da sa ba kya kyautawa ba kya kyautawa rayuwarki kuma mu ma ba kya kyauta mana gaskiya sabida nasiha ma da tsinuwa da zagi ma duk an yi mata a comment wallahi tallahi bata daina ba gobe sai ta yi wanda ya fi wannan wai da sane take nema ne a duniya dan Allah ku gaya mun wacce ɗaukaka bai wa Allah nan take nema wani stardom take nema wanda bata yi shi ba eh suna take nema wanda za ta yi na yanzu wanda zai fi na baya da ta yi ina da nene ina dan mafari ki zo ki dinga janyo mana zagi da riga da wando yau ta je ku je TikTok ɗinta dan Allah ku ga abin da yake faruwa ku je ku ga irin rawa da juyin da take baiwa Allah nan ƴaƴa jiko jikokin ta ba irin zagin da ba su yi mata ku je ku ga comment dan Allah ku je ku hau ta a TikTok ku ga comment da zagi da tsinuwa da take take jawa kanta amma gobe sai ta kuma yin wanda yafi wannan ina yan Kannywood ina manyan mu eh gagarar ku tai kofin kabrin ku tai Bayan yin wannan jawabi nata, Mama da saboda tanka mata ba, sai dai ta wallafa wani bidiyo rai a baci tana sauraron wani jawabi na shak Daurawa, inda yake magana cewa in ci da sha ko rayuwa da mutuwa ko wuta da aljanna a hannun mutum suke hana mu. In ci da sha da rayuwa a hannun mutum take hana mu, idan aljanna da wuta a hannunka take ka hana mu. A duk mutumin da ba shi da abu biyar, kaka ji tsoronsa. Duk mutumin da mutuwa ba hannunsa take ba, arziki ba a hannunsa yake ba, aljanna ba a hannunsa take ba, wuta ba a hannunsa take ba makomar ka yaushe ka mutu ba hannunsa yake ba baka damu da shi ji tsoron Allah kawai a nan ta bangaren jaruma na fisa kam martini ta ga masu zagin nata ta hanyar yi musu bidiyo eh. masu kwament suna ta yi zagi ba ji ba gani to Allah dai ya gani idan da sa raina ne wannan bidiyo Allah yana gani in kuma yanayin cin mutunci da comment ɗin da ake mata na zagi na rashin mutunci idan shine ya bata min rai ma ne wannan bidiyo Allah yana gani so ni dan Allah ne sannan kuma yanayin comment ɗin da ake na wulakanci akwai wanda ya furta ba zan maimaita abin da ya gaya mata ba wallahi sabida na sha gani sau nawa zan ga tayi bidiyon na wuce wallahi ban taba magana ba sai dai na nuna kwata na ce kin ga mama da su abin da take ba na jin daɗi sai yau Allah ya nufe ni da ne magana amma ana ta zagi ana ta bayan su dama gaskiya dai ɗaci ne da ita Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma mu gane mu gyara <laughs> dole na san zan fuskanci ƙalubale amma na shirya wallahi duk wanda ya zo fiti ɗina daidai nake da shi na kuma shirya tarbar duk abin da za a ce min akai dama kamar yadda na faɗa ita gaskiya ɗaci ne da ita amma daga ƙarshe in ka gama rawar kanka za ka dawo kanta kai ne wannan kwamen ɗin ku ne an ce mata ta yi daidai nice da saki sha shagalin ki har da masu ciya ta raƙashe ko za ku ga tarakashi ganin idanku kuma albishirinka da kake cewa ni na ji ba kanwa uwata ba ce so amma uwa ko tawaye idan har kai ka san darajar uwarka idan uwar wani ta abin da ba daidai ba ka gaya mata to ko kanwa uwarka ce kai ko kanwa uwarka ce ba kai mata adalci ba kun san ita gaskiya an ce ɗaci ne da ita mugun ɗaci ne da gaskiya fa ba za ku gane irin ɗacinta ba ma komai dadewa in ka je ka gama zariyarka ka gama bige-bigenka ka gama rawar kanka lai sai ka dawo kanta komai dadewa mu dai alhamdulillah idan gaskiya irin wannan make-maken da rawar kan da bige-bigen wallahi tallahi mun yi shi amma ni da nake rawar kaina nake bidiyo lalai azimu ban taba sa riga da wando na yi bidiyo ba riga da siket ne kuma a hakan ma fada ake min a hakan ma Allah ya saka wannan daraktan na su da alkhairi ubangiji Allah ya raya masa zuri'arsa da duk danginsa na gaba da baya yana ɗaya daga cikin wanda ya taimaka wajen daina raye-raye na amma wallahi tun da nake yi ban taɓa yi da riga da wando ba bara ku cin gaya muku ba na yi da wando wannan labari ne 'yan tiktok na cigaba da zama abin jan magana da allah wadai duk da irin jan hankali da malamai ke yi sai dai tamkar tazar masu yi ake yi shin a wannan cakwakiya da ke faruwa tsakanin mamu da da jaruma nafisa waye mai laifi shin da sir terawa da kananan kaya duk da shekarunta da zumman nishadi ko ko ita da ake zargin ta yi shigi da shiga abin da babu ruwanta